اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ديق وتر رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم جهو ديات تبيه إلى ثلاثين دتاما dacewarsa da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon rayuwa zuwa wannan wata mai albarka mai alfarma wata ramadan ya ba mu ikon halattar wannan tafsir da muke yi a masallacin albarkawa cikin dimin zaria muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tattara alkhairansa gaba ɗaya ya haɗa mu da shi dukkan abin da za mu yi wajen karatun nan allah yi mana jagoranci ka ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ka hana mu kuskure da faɗin abin da ba daidai ba kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duk abin da za mu faɗi ko za mu yi hujja gare mu gobe kiyama ba hujja a kanmu ba idan za mu tuna karatun karatunmu na bara mun karanta aya guda ɗaya cikin suratul isra kuma wannan ayar muka yi bayanin ta gwargwadon hali washe gari muka ƙara bayani to yau abubuwan da muka taɓo bara ba za mu waiwaye su ba sai ya zama maimai wanda za a koka da shi amma za mu bi ta kan ayar mu ci gaba ya zan mu tashi a farkon suran da izinin Allah subhanahu wa ta'ala fata Allah kai mana jagora ka ba mu fahimta ka raba mu da kuskure ci gaba mata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الإسراء مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسعى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير دم تنا kuma mu tsibiya a abin da muka yi karatunmu a ayar a bara mun yi cikakken bayani yadda isra'i da mi'iradi ya cika a hadisai kagidai mun yi bayanin hadarin wannan hadisa ta yadda aka samu masu karyatawa daga kafirai da masu goyon baya waɗanda suke da raunin imani muka ce har gobe akwai masu yi masa domin tunawa mun yi bayani a dalla-dalla kuma muka kawo ra'ayi wanda yake shi. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi bin ruhi domin tunawa mun yi bayani na dr zaglul najjar wanda ya yi bayanin masafa da mu'ujizar da ke cikin isra'i a yau muna cewa subhanallazi a tsamari rafi sarki ya tabbata ga Allah sarki ga zatinsa sarki ga ayyukansa tsarki ga sufofinsa tsarki ga duk abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala zatin Allah ba zatin ɗan adam ba ne sufofin Allah ba irin sufofin ɗan adam ba ne ayyukan Allah ba irin ayyukan ɗan adam ba ne don haka abin mamakin da zai biyo baya ba abin mamaki ba ne Allah na iya yin wanda ya fi shi shi ya sa ya yi tanzihin kan don kada a faɗi wani abu muhimmi kwakwalwarka ta baka ya za a yi haka to tsarki ya tabbata ga Allah asra bi wanda ya yi isra'i da bawansa isra'i nau'i biyu aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai al-isra arabiyya akwai al-isra alawiyya isra'i daga masallaci mai alfarma ko masallaci harami zuwa masallacin kudus wannan a duniyar mu aka yi daga masallacin kudus zuwa sama nau'i ne kuma na wani tahiyar ta musamman mi'iraji isra'i da mi'iraji abubuwa biyu ne manya-manyan ayoyi wanda suka ke ta al'ada suka saba matsabi'a shi ya sa subhanahu wa ta'ala ya so matsarkake kansa kakkazaci kai shi ne a wajen aikinsa kai shi ne a wajen sufofinsa kai shi ne a wajen zatinsa aikin Allah ya wuce tunanin ɗan adam ya wuce duk wani abin da za ka kufanta da shi haka tsarki ya tabbata gare shi wanda ya yi isra'i da bawansa kuma kalmar subhan takan zo da ma'anar ta'ajjib wato mamaki akan wani babban al'amari gagara misalau ko gagara kwaikwayo shi yasa aka ce subhana سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسكم نيبو ومن أنفسهم ومما لا تعلمون kun ga a waccan ayar Allah ya sake cewa tsarki ya tabbata gare shi wato abin mamaki zai ambata wanda ya halicci duk wani dangin mace da namiji a rayuwa halakal azwaja kullaha mimma tumbitul ahdu duk wani tsiro da ka gani akwai mace da namiji aka ce tsarki ya tabbata ga Allah abin mamaki ne wannan wanda ilimi a yau ya gano hatta bitillan magayi nan akwai negative da positive dan a nuna maka ayan Allah wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ayoyi da suka zo na mamaki ana bude su da subhan subhan suna da yawa shi yasa ka dubi raƙumi da ƙarfinsa da duk bai wanda Allah yi masa ka dubi ƙarfi irin na doki dan adam zai kama shi ya hau ba abin mamaki bane a tsakami maka sai aka ce in zaka hau me zaka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina لمنقلبون أصحاب عبده لم يقل بنبيه ولا برسوله إنما أصحاب عبده أنم Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya nisan tamu barin fadawa bazan zaman da mishau suka ba fada domin matsala ce za a ɗauki manzanmu sallallahu alaihi wa sallam zuwa sama ta bakwai zuwa sidratul muntaha zuwa munajati billahi rabbil alamin to ka sani har yanzu yana nan a matsayin bawan Allah dan ka kai zarbabiya ka yi amfani da wannan dama kamar yadda wasu suka yi zarbabiya suka yi amfani da daman Allah ya ce isa muhullah isa kalman Allah suka ce ɗan Allah ne ko Allah ɗaya ne cikin alloli uku a nan sai Allah ya so ya kare aƙidan islama ta taudidi ta tsayuwa a kan Allah ne kawai Allah abin bauta duk wanda ba shi ba bawa ne sai ya ce asra abdi wanda ya isra'i da bawansa zai iya cewa bi nabihi zai iya cewa bi rasulihi zai iya cewa bi habibihi zai iya cewa bi khalilihi ko wata kalma wanda take nuna kusanta manzansa sallallahu alaihi wasallam da mahalicinsa amma sai ya ce bi abdihi har isra'in har mi'irajin har sidratul muntahan har munajatin yana nan a matsayin bawan Allah bai wuce nan ba amma kuma shugaba a halittar Allah jalla jalaluhu sannan kuma idafa da aka yi abdihi yana tashrifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana takrimi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bashi matsayin da babu kamar Allah ya ji kan imamu na shafi yana cewa wani ma za da ni shafan wajiha wa kittu bi ahmusi a tsakon surayya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيبت أحمد لي نبيا نادق تشكين أبن ديكارا من درجة دوكك نجنا إسا saboda na shiga cikin bayinka da ka kira ni ko ka kira mu bayina kul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru la inna allaha yaghfiru jami'a shiga wannan matsayi sai na ji kaman na hau sama ina taka za'a saboda ɗaukaka izan ashe bawa a kira ka bawan Allah daraja ce ɗaukaka ce matsayi ne wanda babu kamar kamarsa Allah ka sa mu cikin bayi na gargaru mu ma mu shiga waɗanda ake kira ibadin rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna lailan ay qit'an aw juz'an min al-layl a wani yanki na dare ko wani sashin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i ya yi mi'iraji ya dawo daga isra'i ya dawo daga mi'iraji shimfiɗan shi da aka tashe shi aka kai shi domin shimfiɗa in mutum ya tashi bai huce ba saboda Allah ya nuna shine Allah a wajen ayyukansa a zatinsa da sufofinsa a tsankake shi kada a kutanta shi da waninsa a tsara wannan janibi na tauhidi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata as abdi ba abin mamaki ba ne da an ce tsara muhammadun binafsi da sai a yi mamaki daga makka zuwa kudin lafiyayyen raƙumi sai ya yi wata yake kaiwa to ina kuma daga kudus zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har zuwa su da matinin tara kaga al'amarin ya fi ƙarfin ɗan adam sai mahalicinsa shi yasa ya ce tsarabi abdi bai ce sarabi nafsi ba shi ma ba nashi a ciki a'a mahalicinsa ya tafi da shi Allah ko yakan tafi da zuciyarka yanzu ma zuwa ƙarshen duniya zuwa saman bakwai sai ta gaya maka ga kakai yanzu ma na ji na a birnin madina amma a zuciya Wa ya tafi da ita ta hango ta hasaso can to ina zaune ma wani lokaci zai je kawai kamar ina aljanna ne ta hasaso gani a aljanna kai ma kakan yi haka Allah ya haɗa mu a firdausi to wannan aikin Allah ne idan Allah ya so sai ya abin da ya so ga wanda ya so kamar yadda yake so ba wanda ya isa ya ce dan mene la yusalu amma ya falu wa hum yusaluna to shine as-sahabi abdi ba ce sahabi nafsihi ba sun hmm, as-sahabi abdi ne mahalicin wanda ya tsankaka a sa ba shi da kama ba shi da tanka ya tsarkaka a ayyukansa ba gadara kwaikwayo ne bai da kama bai da tanka ya tsarkaka a tufofinsa shi ne ya tafi da shi saboda haka dole aikin ya zama gagarau ya zama gagarau min al-masjid harami isra'i an yi daga masallacin harami da yawa ruwayoyi na masu tafsiri suna cewa yana kwance a bai ummu hanif ko ma a ina yake ko a gidansa ko a ina ne harami Allah ya kira domin a nuna maka duk abin da ya shafi hurumin makka yana da daraja irin na masallacin makka tsaron da aka ba wannan masallaci an ba wannan waje don haka duk inda aka ce gabas da yamma kudu da arewa haramin makka ne to haramun ne ka yi wani abu tare da cewa in abin haramun ne kuma haramun ya daɗa kauri in halas ne Allah ya hana bai halatta ka yi tsuntuwa za ka yi tsuntuwa a ko'ina amma a haramin makafa sai dai ka ɗaga ka ce ina mai shi amma ka ɗaga ka sa a lalitanka to ka yi lalatan da Allah ba zai baka ba farauta duk kwaɗayinka gada sai ta zo gabar ka ta fito daji ta yi rautsaya barewa ta zo ta rawa a gabanka ta koma baka isa ka taɓa ta ba to ba masallacin ba kawai duk harami inda yake gabar da yamma kudu da arewa yana da wannan alfarma don haka subhanahu wa ta'ala sai ya kira isra'il min al-masjid al-harami domin sauran eriyan harami gaba ɗayansa yana da alfarma irin na wannan wajen da masallacin yake ba a fada ba a kusuma wa mai yurid bi ilhadin bi zulmin nuzithu min azabin alim ila masjid al-aqsa zuwa masallaci mai nisa shine al-aqsa domin in ka dube shi daga makka zuwa madina yanzu muke cewa tahiya na raƙumi wata ɗaya ne kaga akwai tazara shi yasa aka ce masa al-masjid al-aqsa wannan aka ce masa al-masjid al-harami almasjid al ana cewa kamar mai littafin almawahib yana cewa annabi adam ya gina wannan masallaci kuma shi ya gina na makka tsakanin masallacin makka da masjid al shekara arba'in a wajen assasa wanda aka so ma'assasawa da nassi na alkur'ani shine al al-harami إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الذي باركنا حوله shi almasjid al-aqsa masallaci ne da muka yi albarka kewaye da shi shi kuma haram kulluhu barakatin dakhilan wa kamar an yi muƙahana ne an su, wannan na haulahu wannan na kullahu isra'i da mi'iraji aya ce babba daga Allah sannan a tare da nan kuma sai aka haɗa ta da wasu ayoyi Allah ya ce linuriyahu min ayatina na daga cikin maksudi na isra'i da mi'raji domin mu nuna ma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu abubuwa daga cikin ayoyin mu mun ce ba za mu yi ta maimai ba mun ambata a karatun mu da ya gabata tun daga fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga binnin Makka har zuwa Qudus har zuwa yadda abubuwan da yayi da abin da ya gani da yanda aka dauke shi zuwa samaniya ta dai da abin da ya sabu da shi ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har zuwa sidratul muntaha da ayoyi na ajaib na malakutin samawati wal arbi wanda Allah subhanahu wa ya nuna maka amma dai innahu tabbas Allah subhanahu wa ya kasance huwa sami' shine mai ji ga zantukan bayi ka san abin da zaka faɗi akwai hitsari al-basir mai gani ga ayyukan bayi duk wani abin da muka aikata komin kankantansa Allah subhanahu ta'ala zai zo da mu ya zo da aikin ya mana hisabi kamar yadda alkur'ani ke cewa innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun habir ci gaba وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ألا تتخذوا من دوني وكيلا وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من duni wakila. bayan an ambaci Isra'i ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kuma sai Allah ya ambaci Annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi min al rusuli da yawa alkur'ani yakan ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ambaci annabi musa kamar yadda da yawa yakan ambaci alkur'ani ya ambaci taura a lokaci guda to a nan ma bayan an ambaci manzon allah sallallahu alaihi wasallam a aya ta farko da baiwa da rahama da mu'ujizan da ya tabbatar masa kuma sai aka dawo ana ambatan annabi musa alaihi salam a aya ta biyu wanda za a ambaci jama'ansa da yanayinsu a ayoyin da za su biyo baya insha Allah wa ataina musa kitaba mun bai annabi musa littafi alkitab idan aka ambaci littafi aka jingina ga annabi musa ana nufin a taura duk inda ka bi alkur'ani kaji an ambaci littafi an ba annabi musa a taura ake nufi in kaji an ambaci littafi an jingina ga annabi isa alaihi salam injila ake nufi in kaji an ambaci littafi an ambaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani ake nufi in kaji an ambaci littafi shiɗi na hudu kenan aka yi shiru ba a jingina ga wani manzo ba ana nufin Alƙur'ani mai girma ne Alƙur'ani ake nufi zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin qur'an wa atayna musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila wannan littafi da muka bai annabi musa alaihi salam mun sanya sai zan shari'a gawa ga bani isra'ila izan kamar yadda aka ba mu alkur'ani aka mai da shi shari'a a gare mu Allah ta'ala ya ce inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira tabbas hakika wannan alqur'ani yana shiryar da mu hanya mafi daidai wanda za ta kai mu gidan aljanna ta raba mu da azabar duniya da kiyama kuma yana al'umman muminai bishara matakan sun tsaya sun aiki da shi sun bi shi sau da kafa cewa suna da sakamako babba gobe kiyama to alkur'ani shari'a ce ta duniya gaba daya saboda ka kamar mukarana ake yi idan taura. da aka bai annabi Musa alaihi salam littafi ne wanda ya shafi bani Isra'ila shari'a ce ga bani Isra'ila ba ga wani bani Isra'ila ba to shi alqur'ani shari'a ce ga duniyar mutane gaba ɗaya har tashin alkiyama ga duniyan aljannu gaba daya har tashin alkiyama wannan na daga cikin falala da fifiko da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa kafatan linnati bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ga al'ummar duniya ka hankata kabdinsu ya zanka ne masu bishara da gidan aljanna in sun imani sun aiki kana gargadin su za su shiga wuta in sun kafici sun tubure Allah tattakhidhu min duni wakila an gaya ma bani Isra'ila cewa kada ku riki wani abin dogaro ya zan mataimaki gare ku ba Allah ba janibin tauhidi kenan wanda duk annabawa da manzanni sun haɗu a kai duk wanda za ka rike ka ce zai agaza maka ka ce zai tallafa maka ka ce zai cece ka gobe kiyama ka ce zai baka lafiya ko zai baka dukiya ko zai baka mulki wallahi ka yi hasara domin mawadaci na iya zama talaka mai ƙarfi rauni na iya samun shi mai mulki yana iya kwayan gari shi ake mulka mai rayuwa yana iya mutuwa fatawakkal alal hayin ladhi la yamut ka rayu ka dogara ka mai da hankalinka ka samu natsuwa ga Allah ɗaya rayayyen da baya mutuwa la ta'khudhu sinatun wala nawm wanda gangadi baya muskanka ballantana yayi bacci ya manta da roƙon mai roƙo da du'a'in mai du'a'i da bukatan mabukata don haka na daga cikin nau'i na tauhidi tawakkalinka ya zanga Allah ɗaya ba mai yi sai Allah in ka samu daga Allah ne in ka rasa haka Allah ya kaddara sai dai kawai asbab Allah yana iya sa wani abu naka ya gangaro ta hannun wani shi Allah ya yi amfani da shi ne kawai ba shi ne wanda ya baka ba na asali ba shi ne wanda ya yi maka ba na asali a arzikinka lafiyanka mulkinka komi naka daga Allah ne subhanahu wata'ala kada ka haɗa wani da shi a wannan fage in kana son tsira kuma kana son rahama gobe kiyama in ba haka ba za ka taɓe walakanci zai same ka tozaci zai same ka raina kanka za ka yi da kanka a duniya ba ma a raina ka ba kai kanka sai ka nuna ko ka gane ko ka fahimci ashe ba komi kake ba a lahira kuma in baka tuba ba kai tsaye jahannama za ka tafi domin ka mutu da shirka Allah ka kare mu Allah ta tafi domin duni wakila zuriyata ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تنين يبوني الله كي مكي كوبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح wannan istifati ne kamar Allah ta'ala yana cewa akhussukum bizikr ya zuriyata man hamalna ma'anu ai da sauran jama'a da yawa a zamanin su amma Allah ya keɓance su da wannan kira cewa ya zuriyata man hamalna ma'anu ya ku zuriya ‘ya'ya da jikokin waɗanda na ɗau iyayensu a jirgin annabi Nuhu, safinatin Naja. kenan ina tunasar da ku iyayenku da kakanninku mutanen kirki ne masu tauhidi ne masu bautan Allah da takawa ne iyayenku da kakanninku masu da'a ne to ku kasance a haka gidanku zai tabbata mulkinku zai tabbata darajarku za ta tabbata mukaminku za ta tabbata kuma Allah zai ba ku tsaro idan kuka kauce daga hanyar da iyayenku suka bi na takawa da bauta ma Allah da watsi da shirka gidanku zai rushe darajanku zai zube za ku kaskanta za ku walakanta to dama haka ɗabi'ar tauhidi yake yana tsagabawa ne kafici kuma tana sauke darajar bawa ne da dukkan nau'o'inta shi yasa ka ji sayyidina abubakar yana cewa inna Allah a'azza bil islam qauma wa azalla bihi al-akharin Allah ya daka darajar wasu al'umma wanda ake ganin ba kowa bane ba komi bane da a idan duniya a lokaci guda wanda ake ganin sun isa suke da isa Allah ya kaskantar da su ya walakantar da su zuriyata man hamalna ma'anu domin mu cikin jirginsa babu wani mutum da ke ciki ko ya shiga ciki face mai imani don Allah ya anshi addu'arsa rabbi la tazar alal ardi min alkafirina da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah ya anshi wannan addu'ar bai kyale wani kafiri wanda yake shirka da kowane irin ma'anar shirka a doron ƙasa ba san da ya yi ruwa na tsofana wanda suka yi saura duka muminai ne to a kira su a ce ku ne iyalai ƙya'ya da jikokin waɗannan mutane sharafi ne kana ganin wasu suna liƙa sunansu da wasu domin su samu tagwamashi ba abin da ya haɗa su da shi amma sai su liƙa sunan don su sami alfarma innahu shi annabi nuhu alaihi salam kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah in eh, shakur ne mai yawan godiya ga Allah ne kuma duk wanda Allah ya yi wa ni'ima ya zama mai godiya Allah na kara masa la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kullum shi mumini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ne ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wala yakunu zalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u shakara faka sabara faka eh na'am shakara faka na khairan Allah wa in asabathu darra'u sabara faka na khairan Allah wato al'amarin mumini yana da ban mamaki ga ban sha'awa komi shi alkhairi babu wani abu na yawa domin shi mumini idan wani abin alkhairi na farin ciki na anashuwa da nishadi ya same shi ba alfahari ba girman kai ba tinƙaho ba hura hanci a lokacin ya fi ƙasƙantar da kai ga Allah sai wannan ya zame masa alkhairi ya ci riba biyu a duniya a nunka masa a lahira a bashi gidan aljanna don zai samu ajiyar shakirina idan damuwa ta same shi ko tsanani ya fada masa tunaninsa na farko yana da Allah sai ya yadda da kaddara sai ya yi haƙuri nan kuma fayanala ajiyar sajimina sai ya sami sakamakon masu haƙuri shi ma aljanna ne kamar yadda baka ta nuna wa bashirin sajimina har zuwa ƙarfi to shi annabi nuhu ya sami wannan yabo a aya ta alƙur'ani kuma ya samu irin wannan yabo a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kun dubi hadisin shafa'a dogon hadisin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa ana sayyidu waladu adam yawmal ƙiyama ni ne shugaban ɗan ƴaƴan adam gaba ɗaya gobe kiyama har ya zo ga inda fitina za ta yi fitina annabawa na nafsi nafsi a shiga neman ceto ta hannun manzanni manya-manya annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana cewa fayatuna nuhan fayakulun ya nuh innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi walaqad tammaka Allahu 'abdan shakura fashfa'a lana ila rabbik ya nuh tabbace hakika kai ne famfan manzo a doran kasa e shi ba a yi manzo ba sai annabi irin su annabi adam amma a ce je ka yi wa'azi ga wasu al'umma suna shinka kira su zuwa tauhidi annabi nuhu ne farko kafin shi duniya tana bautar Allah ne sai abinda ba aka rasa ba na dan sabawa kamar yadda kuka ga abinda ya auku tsakanin kabila da kabila amma janibin tauhidi ba anne ba mushriki ba mai bautan gumaka ba mai duba ba mai tsafi ba mai duk wani abin da ka sani na borin nan ba ɗan ƙungiyar matsa ba. duk an tsara tauhidi ne na samu Allah ya bani ban samu ba haka Allah ya ƙaddara ba mai cewa ai yayi mun ƙafan anguli ne to sai ai maka na shago ka tashi shin kai sama za su ce ya nuka ne farkon manzo a doron ƙasa kuma Allah ta'ala ya kira ka abdan shakura kai man ka cece mu ka nemi ubangijin ka ya ya mu da wannan bala'i daga nan ya ce wacce wannan ya ji ƙarfi na abinda muke son mu ɗiba a hadisin cewa wa kasan maka abdan shakura sannan a wani hadisi duk haka ake son mu ma mu zama annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yana cewa inna allaha la yarda anil abdi an ya akula al'aklata au ya shirba sharba fa ya hamadullaha alaiha Allah yakan yarda da bawa bawan nan ya ci wani arzikin da Allah ya azurta shi komin kankantansa ko ya sha wani abu ko da ruwan sanyi ne ya yi hamdala bi ma'anan hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imomi da Ubangiji ya yi masa. to sai ya samu yaddar Allah in kuma Allah ya yadda da bawa ai ya gama masa komai kakansa ta yanke saƙa a duniya ya zauna kawai ya tasha gwaba zai ci daɗi ballantana an koma lahira ci gaba وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إلى بني إسرائيل في الكتاب لتبخذن في الأرض مرتين لتقصدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا قاوة هاجسة وأن الله سبحانه وتعالى يكي نونا من حقيقة يهوداوة kuma abubuwan da suke aukuwa a ɗan shekarun nan musamman a ɗan kwanakin nan ya ishe mu musamman ne bai huli wa qadayna ila bani isra'ila mun yanke hukunci zuwa ga bani isra'ila mai hukuncin shine Allah ta'ala wanda aka yi hukunci a kansu bani isra'ila mabiya annabi musa fil asli su ne bani isra'ila takadarai ne anidai ne mujirmai ne tun annabi musa na da rayuwa suke wahalar da shi idan sun wahalar da manzansu ina kuma wani wanda suke ganin a wajen su makiyinsu ne annabi musa na da rayuwansa suka ce yana da kayan maza ya ayyuhallazina amanu menene لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kasance kaman Yahudawa wanda suka cutar da annabi su annabi Musa ya karantar da ku ya fitar da ku barin fitina da bala'in fir'auna a hallaka shi saboda kaficin shi shi kuma saboda tauhidinsa a tsamar da ku amma ku zo ku ce yana da gwaiwa ko baban kaɗa ya dubi uban shi ya ce kai jama'a babana yana da gwaiwa ɗan nan ɗan kimfi ne ko da baban yana da gwaiwa namun zan Allah Allah ya ce ko kakwai yi haka don ma shi ma Allah ya kukutar da shi ya tabbatar da lafiyayyen halitta yake da shi kuma yana da daraja a wajen Allah bani isra'ila a gabansu aka hallaka fir'auna da rundunan yakinsa wanda da suna kuka fir'auna zai hallaka su qala ashabu musa inna lamudrakun Kala kalla inna ma'i rabbi sayhadin bayan an hallaka fir'auna suna gani saboda shirka saboda kaficin shi saboda takadarancin shi amma ba su nisa ba suka ce iji ilahan kama lahum aliha sun ga wasu suna bauta ba na Allah ba suka ce Musa mu ma ka ba mu Allahnmu ka sanya mana Allahnmu ko ka gina mana Allahnmu ko ka ije mana Allahnmu kamar yadda waɗannan ga Allahnsu nan suna bauta masa ido na ganin ido mu ma mu bauta ma Allahnmu ido na ganin ido aka ce su shiga kudu suka ce mun ƙi akwai fitinannun mutane ba za mu je a kashe mu ba aka ce Allah ne ya ce ku shiga in kun shiga zai taimake ku suka ce to tunda dai Allah ya tabbatar da taimako to izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna kaje da Allah naka ku yakin mu muna nan muna jira in an nasara ma iso mu gara. to idan ma ta ƙadaranci ya tashi daga kan manzan Allah Musa alaihi salam har ya koma ga Allah ake tsokanan shi kuje da Allah ku yaki tsokana ce to ina kuma wanda suka biyo baya yaya kuma musulmi ya kuma falasinawa a yau Allah ya ce haka muka hukunta Allah ne mai hukuncin waɗanda aka hukuntan bani isra'ila ne me aka yi hukunci a kai a ina aka yi hukuncin filkitab a littafin fa aka yi masu bayani balo-balo a tawa aka ce masu latuftu don na fil'arbi marmatai tabbas za ku yi ɓanna a doron ƙasa karo biyu mabannata kuma ƙa'ida na addinin Allah wala tufsidu fil ardi da islahiha kada ku yi banna a doron ƙasa bayan Allah ya aiko da manzanni an kyautata al'amura duk al'umman da take banna a bayan ƙasa to kamar ta yi kirarin gushewanta ne ta yi kirarin musiba ta saukan mata ne ta yi kirarin rashin zaman lafiya ne ta yi kirarin shiga halin yi ne wala ta'alunna uluwan kabira kuma Allah ya ce tabbas za ku ɗaukaka ku yi mulki ɗaukaka wadda yake babba mai girman da gaske kowa zai ji ku a duniya amma za ku yi ɓanna biyu kuma za a sakanka maku da sakamakon irin ɓannan da kuka yi to me ya faru فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا تعالى فإذا جاء وأد أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقبولا فإذا جاء وأد أولاهما idan zarafin ɓannan farko cikin ɓarnan nan biyu lokacinsa ya iso ya zo kuka yi wannan ɓarnan ba na alaikum ibada to za mu turo wasu bayinmu wanda za su kace-kace da ku wuli ba a shadidin masu tsananin fitinar yaƙi faja su hilaladiya su kace-kace da gidajenku su hallakar da al'ummanku su gama da ku kwanku da kwankwatanku wani banna ne wannan da yawa malaman tafsir suna cewa shine kisan da suka yi wa annabin Allah zakariya Bannan su na farko ke Bannan su na biyu suka kashe ɗansa ya haya duka annabawan Allah su su kashe annabi ma ba komai ne a wajensu ba to idan wanda zai kashe manzan shi to ina kuma wani shi sa kaga suna ta kashe falastinawa kuma a wajen su ba jamima ba ce in ana yaƙi sai a kashe wasu mutane sai a ce jariman yaƙi ne ba za a gabata ba amma haka kawai in su ne a san zuciyansu sai su kashe bura'a wanda ba su ji ba ba su gani ba ba laifin tsaye babu na zaune amma abunka ba jarima ba ne a'a babu wata rai mai daraja sai su babu wani zaɓaɓɓe a duniya daga Allah sai su babu wanda Allah yake so a duniya sai su wa kana wa'adan maqula wannan alkawali ne namu tabbatacce abin aikatawa wa Allah ya aika masu malaman tafsiri sun bayani daban-daban wasu suna cewa Allah ya aika a kansu da bukuta nassar wanda ya hallaka su ya walakanta su ya ɗaiɗaita su shi kuma ba ma musulmi ne ba shugaba ne na babil amma shi musulmi in ya ƙi Allah ya ƙi bin dokan Allah ya yi maƙa'idodi da shari'ar Allah ta waye to Allah yana iya ɗanɗana masa azaba ya mai da ni'imar fitina ya mai da yalwan shi ya mai da samun shi rashi ya mai da lafiyarsa cuta inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma an fuce Allah bai canza ni'imar da ya ma bayi sai sun canza da'a da tauhidin da suke tsare maka to anan kuma fa Allah subhanahu wata'ala adali ne ya kuma sa doka yayi alkawali ya zartar da hukunci wa man a'ada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka kowaye ya bijire ma shiryata ya bijire ma koyarwan manzona to ne masa alkawalin rayuwa mai kunci kullum sai ya ce gara jiya da yau Allah ka kare ni. sannan a kamo na biyu wasu suka ce shine Allah ya aiko masu da yakin nan na tsalu da jalut wallahu ta'ala a'la wa a'la na'am ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا تباين دك ودنن أبو بوا sun tozata sun walatanta to Allah ta'ala rahimun ne shi kullum ka saba masa kasance kanka cikin yanayin da ba shi ne madaidaici da kake fata ba to in ka dawo zuwa game shi zai anshe ka zai yafe maka sharaɗin tubar ake so ka cika kamar haka illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima za zaka tuba ka kyautata imani ka yi nadama ka ci gaba da aiki na gari, to Allah zai yafe maka ma ya canza munanan ayyukan ka zuwa kyawawa gobe kiyama a lokacin hisabi ana so makaranta munanan ayyukan mumini ne kayi kaza sai bakin ciki ya kama shi kayi kaza a wuce kayi kaza na muni ana gamawa sai a shiga kirgo hasanat din mumini kuma kayi abin alheri kaza sai ji dadi kayi kaza sai kaga fuskan shi yayi falfalfal kayi kaza sai ya dada samun anashuwa da nutsuwa idan aka gama rattabo na gangarin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to waɗancan munanan ayyukan naka na mai da su na gargaru ga takaddanka a hannun dama shikenan wannan tabbataccen hadisi ne Allah subhanahu wata'ala yake fadakar da mu a nan cewa sun maradadina lakumul karmata sannan muka maida muku daula a karo na biyu bayan da an watsa ku an ɗaiɗaita ku a duniya ya zan sai jefi-jefi zuriya ana neman a hasa amma zaya ne don a kai iri gida kawai to amma kuma sai muka dawo maku da daular nan taku wa amdadnakum bi amwalin muka ba ku dukiya ma dundun wa banin muka ba ku ƴaƴa tuli wa ja'alnakum aksara nafira muka mai da ku mafiya yawan jama'a a zamanin ku kun ga ni'ima ta dawo kenan rahama ta dawo saboda me saboda an koma ga Allah kullum musulmi ya sa a gabansa a duk sanda ya koma ga Allah Allah baya tafar da wanda ya koma da game shi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi sannan duk al'umman da ta butulce ma Allah to kuma Allah zai sa ta cikin tsanani laqad kana lakum fi lisaba'in fi maskanihim aya جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فآرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأقل وشيء من صدر قليل ميتا ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور da ni'ima ba abinda suke kuka zaman lafiya zaman limana abinci ba rani ba damina kayan marmari ƙasa hatta ƙwari mugaye irin su kuɗin cizo irin su sauro balantana kunama da sago duk ba su duk ba su kai kanka da sai ka saki Babu ɗinka ba ka bar makulli a kan babur a ƙofar gida a kan titi wallahi ta kwana ba mai taɓawa mu mun rayu a wannan lokacin amma yanzu ka kulla babur ɗinka ka yi komi ka ratse ga ka ta kana boli wallahi kafin ka tashi wani ya rusa da gudu da ita ana kai kai kai wallahi ya sha a maganan ma buge ga kawai fitsari kawai kake yi ai ba ma buge ka ba kuma yanzu kana tafiya a mashin walla kakka rike wani kaya mai daraja a hannu za a rako ta gunka a fige kuma shi yana da training din yadda zai kwana ya kutsa tsakanin mota da mota da lungu da lungu da esiriri ya gada wadda ba za ka iya bi ba inda ya fisga sai kai Allah ya isa kawai wannan duk ba maganan ma an buge shi ko an yanka shi ko an kame shi ba a'a ido na ganin ido satar rashin kunya me keke na fe kuwa kike wata wai ta rike waya hello haba da ya maso ya tilge waya duk ce wayo an tsana ina an tashi an barta ya kuma ko jiya wani ya bugo min waya da daddare yana dan Allah ku samu a addu'a an sace mijin yan uwata an ce sai ya kawo miliyan shida eh jiya jiyan nan to Allah ka raba mu da wannan fitina Allah ka ba mu zaman lafiya da lumana Allah ka ba mu aminci a kasar mu kun ga waɗancan mutane mutanen sa ba lokacin da suka bijire mu abin Allah fa aka ce su gode mashi suka ce an ƙi amma wani cutiya suke ni'iman da aka yi mana ƙasa in za ka yi tafiya garuruwa ga sunan zango zango zango ba wahala suka ce kai wannan aisha gwaba ce Allah ni san ta zangon kai kai kaji waye da insani bi sharri da arahu bil khair wa kana al insanu ajula to haka Allah ya mana bayanin bani Isra'il Allah ya dawo masu da ni'ima lokacin da suka dawo zuwa gane shi kuma ya kwace ni'ima lokacin da suka tubure masa suka yi banna a ƙasarsa domin kuma ga abin da Allah yake ce mana mu da su baki daya إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سعتم falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر Allah ya ce in ahsantum in har kuka kyautata imani da aiki na gari da kyautata wa bayin Allah ahsantum da anfusikum kun kyautata makan ku ne domin duk wanda ya kyautata shi zai soma cin gajiyar kyautatawa duniya da kiyama wa in asatun in kuka muna na imani da aiki falaha ai fa'alaiha kun cuci kanku ne domin sakamakon da zai biyo baya ku za ku soka ku za ku sami kanku cikin halin kakani kayi wannan sunnar Allah ce haka take gudana kullum wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yuma thumma yujzahu al awfa da abin da kai shi zaka ci gajiyarsa duk abin da ka yi shi za ka ci sakamakonsa in hairan ba hair wa in sharon ba sharon don haka kullum kafin ka yi ka yi tunanin abin da za ka yi da sakamakon abin da kake yi fa'iza ja a wa'adul afirwa idan lokacin alkawalin ɓannanku na ƙarke ya zo kuka yi ɓarnan Allah zai sake aiko da wasu al'umma da za su yi daga-daga da ku liyaturu wujuhakum za su zo su muna na fusakanku ka san bahaushe yana cewa labarin zuciya a tambayi fuska to damuwar za ta bayyana hatta da a fuskanka ba sai an ce ba da gani an ga wanda yake cikin fitina da bala'i da musiba waliyadkhulul masjida za su rusa gidajenku za su karkashe ku kuma za su shiga masallacin qudus kama da halubu awwala marra kaman a karan farko da suka zo suka yi watsa-watsa da ku sun ka shige shi waliyutabiru ma alau tadbira kuma za su dammara su rusa duk wani gini ko wani abu na alfahma da ke wannan waje za a gama ne za a gama da kun ga wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce hatta ba da dadewa ba kun ga yanda hitila dan jamus yadda ya yi watsa-watsa da ya kudawa ya watsa su a duniya suka zan ɗai-ɗai-ɗai ba ƙasar da ba a sai a shekara ta 1946 a 48 aka sake haɗa daula ta yahudawa ƙarƙashin wannan munafukan ƙasan amerika suka rinka hijira daga ƙasashe daban-daban suna zuwa har yau hijira suke suna komowa to ma wata mu'ujiza ce in sha Allah za ta tabbata game da wannan ayar da take za mu karanta da ita a yau da kuma wasu hadisai sahihai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asa rabbukum asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم ana fatan. a sa'a alƙur'ani taftalil wuju in Allah ya faɗi ubangijinku Allah zai ji kanku ya tausaya muku ya maida muku mulkinku da wadatanku da zaman lafiyanku wa in uttum hujuna. amma muna gaya muku matukan kuka dawo matsarna mu kuma za mu komo mu kawo waɗanda za su hagan za ku ba sa bannan yanzu bannan ma har ya wuce na da mm. yanzu kana ga amerika ba yahudiya ƙarƙashin wannan ƙaton ba yahudan allah ya mana magani ya ce ya ɗauko ofishin jakadancin shi don tsokana da kan a sani da kutun bila ya dawo da shi ina ya musala kuma har yanzu hijira suke suna dawo wato Allah yana tattara su waje ɗaya ne domin sun dawo maɓanna suna ɓanna Allah kuma ya ce wa in urtun urtuna hadisai sun karantar da mu cewa kiyama ba za ta tashi ba sai mun yaƙi yahudawa kuma duk wani kaunu zai taimake mu wajen yaƙansu ba yahude zai ɓuya bayan dutse ko bayan ice ice ko dutse ya ce ya muslim ha za yahudiyin waha'i fata'alau faktulhu ga ba yahude ya laɓe a bayana zo ka ƙara shi to kuma duk bayan an masu wannan waje na jahannama lil kafirina hafiya za mu sanya jihannama ga wanda duk ya mutu yana kafici da zan man shimfiɗan shi Allah ka kare mu ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu imani Allah sa gobe mu yafi yau din mu kyau kan mu gamu da mahalicin mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah